ba ma sai ka kira ni ba ga na rawo haba aboki na ka tsaya kai na ji an ce Precious Gang za su yi katafaren biki sallar kwana biyar haba ina za a yi shi Fulbe Billah Hotel za a yi shi yawwa Allah ya sare akwai ticket ticket akwai ticket akwai table of five akwai table of ten a aje mun table of ten guda biyu da ni da matata kai baba na san bikin nan za ta yi kyau wallahi ko shi yasa ka ji na ce aje mun ticket biyu nema tiket biyu zan sai da ni da Hajara ta. ya abokina na san baka ba hajara kunya duk inda kake ga kaga hajara ha ba ta ba in ba hajara kunya masoyiya Baby make a tamuwa Say my tukina go join cause ha, You want to bamba You wanna chill with the big boys Now you the wrong kitty kitty You the wrong get a get a Don't drink what a drop